جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم صباح الخير أستاذي صباح الخير يا أم kar ku bani mana tsoro mana su dai kuna ba tsoro kan gane kuma kuma abin nan mana kula ni mana okay to ka dauka ni ku misalin thalis ko ya kuni siya dan saka dan abin nan saboda karatu shi na wannan zaka mishi kawai tunda ba an shirya ba duk mun riga cikin mu ya mutu mun kusa na kabbar bari to ga jawabi na ba misali na uku kuma allah na mufassara jama'a bayna iddat ayati tuhan bil ikhtilaf yace zaka samu wannan aya na uku kuma mai tafsirin ya haɗa na ayoyi ne da dama wanda yake wannan sun suna wahani a kan ba za ka iya gane mai take kamar akwai saɓani a halin ɗan adam walakin hal waƙa fi jami hadil ayat tafsir ba za ba amma duk ayoyin da aka kawo wanda an halarci min dinin min turabin an gane ko min hamin masu min salsalin shin fassara wannan salsalin ya fassara hama'in ne an gane ko din na fassara turabin ne an gane ko am anna tafsiraha ja'a fi masdarin akhar ko ko tafsirin su ya zo akan wani bangare ne kuma daban masdarin daban khalidin al ayat sun fita da cikin wayannan ayoyin sun fita alladhi yabdu an jamu hadhihi al ayat athar al ishkal an gane ko إذ كان الخبر عن خلق آدم والإخبار عنه مختلف يحتاج المفسر إلى ربط بين الآيات ومحاولة كل الإشكال الوارد له. يجي أبو تكي فاروا شيني ya ce wannan tattara ayoyin da aka yi kawai abin da ya zo akwai saɓani da aka rabbaƙe ayoyin wannan da wannan amma iskali ne baki bai a cikinsu abin da yake buƙata kawai mai fasara ya hallala ainihin abin da ya zo na iskali ne nan allah ta'ala ce min turabin numan ƙasa turabin kuma sai aka kwaba ta ta zama ɗin an gane ko tana ƙara da duk bayan abin da ke wannan da wannan ne amma ba tana fassara wannan fassara wannan ba wallahu alam kamar da ya kawo ya ce abinda za mu iya fahimta kawai gina tafiya akan akalta annabi adam marahil cikin marahil an gane ko wato tabaka ne daga nan ya kai daga nan ya kai daga nan ya kai nan wajen ya ce wa bihada anan ne ya tsaro muhallin shaɗin jaliyan annal jam'ul ayati lam yakun fihi bayan ayatin ayatin ukra wannan abu zai fito wani a fili don mai tafsiri ya zo ya tattara ayoyi an gane ko to ba dole wannan aya na fassara wannan ayan sun zo ne da bayanai irin wannan kai ne za ka koma Allah shin wannan ayan ya salaf suka fassara shi ya an samu daga sahabbai ma'asur ke za mu akan tafsir da ma'asur da tafsirin da ra'ayi ya ce wa in kana hada wa in kana fi hada aljamu ifadatan fi tafsir babu wani matsala a cikin wannan tarawa da aka yi akwai fa'idar da ba ka samu a cikin tafsiri an gane ko akalla ka san wasu ayoyi da suka zo hakan na taimakawa ne idan Allah ya tabbata ka haɗa Qur'ani ka halarta su gaba ke ɗayan an gane ko ya ce wa ba'ad to bayan wannan fa inna natija gaba ɗaya samakon da zamu samu a cikin wannan gaba ɗaya ma'amalin da muka so labarutun da muka so akan wannan natijar da zamu samu allati yadharu min hadhihi al-amsila abinda zai bayyana mu a cikin wannan jinin da muka diba muka gwada gaba daya anna kullama qila fi duk abinda aka ci a cikin shi innahu tafsirul qur'an bil qur'an wannan tafsirin al-qur'an bil qur'an ne idza lam yatahaqqaq fihi ma'ani ma'ana al-ma'ani idan ani bai zo ya faɗi tafsirinta da wata ayan ba fa inna hu laysa tu'tabar mutlaqan bi hadha al a wannan dai mustalahi to ba za ta ce tafsirul qur'an bil qur'an ba bal huwa abinda ke ciki shine min at-tawsi'ati allati alladhi yakunu fi tatbiya fi tatbiqat bas kawai yana cikin abinda ke an fada ne a wajen dabbaka ni abin da ya shafi tafsirul qur'an bil qur'an inda Fasirina, a wajen maganar tafsiri jama'a muna gane wannan bayanin ko dai mu ƙara wannan mu ƙyale wannan salahat ne to bari mu ƙara guda ɗaya sai mu shiga wani bayani daban kawai dina kamar bacci bacci ake ji ne ya ce ya bayyana a kan wannan abin da muka karanta na wannan terminologist din shine istilahi ko terminologist ɗin tafsirin qur'ani bil qur'ani ana aiki da shi ne a majalatul wato practically ne an gane ko wannan ayin ta zo ta fassara wancan ayin da har mubasharata irin ma'anin ta shi. ya ce akwai littattafai da yawa na tafsirai da malamai suka kawo wanda yake ya banci wannan ne kawai kaɗai da wannan da isla'i akwai tafsirai da yawa da suke magana tafsir amma kun bai zo mutlakan wanda yana bayan akan ishara wanda islahi ne kaɗai idan kana so gane wani tafsiri ne shi tafsiri bin tafsiri an gane ko tafsir ibn kafir wanda ya mutu a cikin shekara na dubu a ɗari bakwai da ainihin saba'in da hudu na ƙarni suke na aiko ya ce wa amiru sana'ani da amiru sana'ani mai suwar salam an gane ko wa shankiti wanda shi wannan amiru sana'ani dan goyi dan ƙarni kaɗan da muka wuce su ya mutu hijira na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ainihin tamanin da biyu shankiti shi kuma ya mutu ainihin hijira na dubu ɗaya da ɗari uku da ainihin casa'in da uku zai bayyana mana duk wani istifada za mu samu daga cikin al-qur'ani wajen istishhadi ne ko kuma wajen bayyana dalala ne yana shiga cikin wannan abin da kake magana da tafsirin qur'ani da qur'ani daga cikin ainihin abubuwan misali da sana'ani ya kawo a cikin tafsirin fadin Allah ta'ala da yake cewa la'allaka batu nafsaka Allah ta'ala ya kunu mu'minina cikin sautin shahara an gane ko manzon salama ka kasance la'allaka bakirun nafsa ka wata annaka halihun nafsa kana so ka kashe kanka saboda kawai ba su imani ba ka damu kanka ka shiga cikin bakin ciki saboda ba su imani ba ma'anin shi ai su ƙwala ai ƙatilu ha li adam imani qawmika kana so ka kashe nafsa kanka kawai saboda mutanen ka ba su imani ba yace takarrara hadal ma'ana fil qur'ani fi mawadi to irin ma'anin wannan ayar ya karbu a cikin wajeje daban-daban na alkur'ani Allah ta ƙara ya fito da cikin shirki za a yi da takwas ya ce wala ta hasan kare ko kada ka shiga damuwa a kansu a na sosul kafi kuma Allah ya ce fal'allaka baki saka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha al-hadith asfa ya rasulullahi ta kusa ka kashe kanka saboda kawai ba su bi wannan ba su imani da abin da kake kira ba saboda bakin ciki ya shiga cikin damuwa a cikin fatar kuma Allah ta yi Allah ya cewa fala ta zama nafsaka alayhi kisara ya ya kabba ka tafi da ranta kashe kanka kawai ita ta kana saboda bakin ciki mun gane magana duka yanzu wannan ayoyin la'allaka bakin nafsaka Allah ta kunu Allah ya kunu mu'minina ka kusa shi kanka saboda wasu imani na shu'ara'i duk wanda ayoyin da suka yi shi kan surar guda hudu suna kasar mahalci kamar da Abdullahi bin Kasir ya kawo kun wannan mutlaqan tafsirul Qur'an bil Qur'an mun gana. magana yace idan baka gane bari mu ƙara misali guda daya Allah ta'ala ce a cikin sutun da hali in ta haris ala hudahu fa inna Allah ala yahdi mai yudhil duk jin da kai ke fadayin su shiryu to Allah ta'ala fa ba shi da wanda ya rika maka da shi kawai yace wa ma zalika mimma huwa da dalilun ala shafaqatihi ala ummatihi da wasu dalilai suka zo a Qur'ani wanda yake nuni akan ainihin wato shafaqa wato ainihin wato tausayi nan salama akan ainihin al'umman shi wa muhabbatihi li islamin da kuma ainihin kwaɗayin shi akan su musulunta wa shiddat harsi ala hidayatihim da ainihin tsananin kwaɗayin ya a akan mutanen shi su musulunta saboda baya so su halaka gashi shi shiga cikin damu an gane magana ko shi yasa Allah ta yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum ko azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim manzo ya zo daga cikin ku a wato min anfusakum abin da fi tsada wanda ka fi tsada san shi an gane ko azizun alaihi ma anittum yana mashi yana mashi wahala abin da ke ba ku wahala harisun alaihi shi kuma kullum kwaɗe yake ku shiga gidan aljanna ku aikin da za ku samu gidan aljanna an gane ku kar ku shiga wuta ga mummune kuma mai rango mai kuma mai jin kansu to wannan kwaɗayin manzan salama ne shi ne Allah ta'ala kawo na ayan ko inna abin suka fassara abinda wancan ayan take magana ya ce za mu iya yin magana a kan cewa ka zaɓi إنه ليس هناك ضابط يضبط المسلم المتوسط بحيث yi أن يقال هذا يدخل في تفسير القرآن بالقرآن وهذا yi يدخل ya yace to za mu iya cewa babu wani ƙa'ida ko kuma zaɓi wani turke da aka yi wanda yake za a ce wannan yana tabbatar da wannan matsalahi a akan cewa in ka faɗi wannan wannan mai fassara mai fassara a'a wannan ya shiga cikin tafsir ba wannan bai shiga ciki bai ce a'a ya ce wa zalika mutum da yace bari fi kutubin tashabihu tashabil qur'ani ya ce in muna so mu gane wannan kai a matsayin kana ɗalibin za ka zo ka fassara qur'ani abin ba kawai ya yi ne ba ba kawai ramadan ya yi ba wani gane shi ma ya ɗauki tafsiri yana yi ana sa gidan rediyo wani shi ma ya ɗauka don me zaka shekara na ina zuwa islamiyya shekara nawa na yi kaza na yi digiri a lugar larabci na yi kaza na yi kaza ni kaza a ce ni ba zan tafsiri ba ba ya yi ba ne an gane ko ba ya yi ba ne yanzu da za ka yi tafsiri da mai dami ka tattala da mai dami ka tattala yanzu da za a tsare mu yanzu a ce yanzu ba na tafsirin kurkuri mai asalin sunanta tafsirin irin jiran tabar mai ainihin sunanta aljami'ul bayan ina jin ta malam in mm, tafsirin kurkuri tunani tunani tunani to ka gani ka gane magana yanda za a ce mai yanzu sunan tafsirin kasimi me sunan tafsirin shi me sunan tafsirin alusi shi tafsirai guda nawa ka tara ma to mun gana misalan tsakanin ka da Allah ta ji wajen malami ne biya maka da harfin da harfin kuka sauke Qur'ani ko ko ka zauna ne ka ji kasa inda ta sani rijiyar nemo ko ko ka ji na malam Ja'far ne kai ma ka taɓa rigan ka haddace har inda yake tsaya kai ma kake tsayawa kan ba mu gane wannan matsalan ba matsalan ne babba wallahi menene a cikin wani sai ka tafsiri ka je ka zauna gaban malamai a tafsiri ka ka zauna ka shi za ka karu ba wani abin burgewa ba ne ba na ce ka mutum isha je je koya ba ne amma na maganin gaggawa ne akwai marahi eh, to amma matsalan yanzu misali an zo yanzu ga ayoyin nan sun zo ga wannan sun zo kai kuma yanzu wani abu ne za ka yi wasu kayan za ka daga gane cewa ya za ka gane ba wani kayan musamman da aka yi Mutu mutashabihul qur'an duka an zubo su ne kawai duk muka shafe ga suna ba wa irin nagara da ba kawai nagara suka kora mutum ka ji alaran mani sai ka ce mashi ta kalle shi kalle ka shirya a eh, na shirya kawun mata shafi ga abi alaran mani a gane sai ka ce wa kadhalika anzalnahu hukumar arabiya wa kadhalika anzalnahu hukman hukumar ci cika mun da shi wani sura da wani sura farkon yake ya shiru to kazalika anzalna hukman arabiyya wa kazalika anzalna qur'an arabiyya to an ma akwai aya ɗaya ko ko ɗaya shuri a kai an gane magana ko sai mutum ya na ya kai inna garbunta sai ga oke wancan na rahadin wancan kuma ta cikin daha an gane ko misali to a mota shafi gaba ɗaya za a kawo irin wannan ya nan suke ya malamai suka warware ita wannan matsala ɗin mun gane magana ko sannan ku akwai littafai kuma alwujuhu wan nadha'ir misalai na su kuma an gane ko za a yi ta bayani a kai shi wannan ya zo kaza Allah ya baga misali akan kaza ya baga kaza to me ake nufi a wannan wajen to ka samu da ka zo kan wannan ayin to ka san me cikin za ka koma ka ji me Allah ta'ala yake bayani akan me malamai su fassara an gane ko duk da ga malam bai wanta aliki akan akan littafi wanda mutu shabe din to ce an kasa shi biyu ne a wanda yake zuwa dahim ma'ana na lafazi din akan ayin tashabu da abun da ke kuma fasasa akan mene qurra'u suka kawo shi yasa aka samu tashabu din an gane kwalan qurra'i suka zo shi yasa aka sami wannan matsalar amma su ma ga abin da suke nufi an gane wannan zata zo sai Allah ya ce maliki yawmiddin wani sai da ka maliki yawmiddin to ya abin yake wanne ne isin fa'il wanne ismu kaza din ya zaka tafsirin su ko kuma da ta zo a wannan ko ta zo ne ya ayyuhal zina amanu in ja'akum fasiqun birin fatabayyanu wannan ta tabbata. an gana maganan ko kai wani abin ma gaba ɗaya cire kalmomin duka za a yi sai ka cika ba ƙur'ani ba ne idan ka ɗauki tafsirin su abdurrahman za ka su kuma gaba ki ɗaya ayoyin suke kawo da yake za ka cika ba cikin ƙur'ani suke ba to malamai sun rubutu a kan shi a matsayin kalmomin tafsiri dole sai ka ba ka duba su akan za ka ji wannan ba akan tafsirin qur'ani bil a gan suka ce kuma abu na biyu da suka rubutu akan wannan mutashabih din sun kawo akan abu da da khilafi na malamin tafsir su kan da suka akan wa'in ayoyi din an gane ko da kuma kasunan abin da suke nufi duk da wanda ke neman ainihin bayani zai samu alƙur'an fi da alƙur'an an gane ko na karna mali to shi ko wannan a cikin wancan wannan wannan bayani kina kan abin da ya sha mutashabih mu tsallake mu ainihin abin da ya shafi masu ainihin tafsiri suna neman taimakon wannan masdarin din wato tafsirin qur'ani qur'ani abu na farko da suke nema shine suna komawa akan ruwaya ta tafsiri da aka ruwaito daga ainihin salafin salih kamar yadda magana akwai na babban wani abdurrahman bin zaid bin aslam ya mutu hijira na da dubu ɗaya ɗari ɗaya da ishiari tabanin da biyu kun gana ƙarin da biyu kenan cikin wannan ƙorurin fattala da yake to shi duk wata ayar da ta zo to zai kawo wasu ayoyin da suka zo na tafsirin alkur'ani da irin shi amma wasu kalmomin kuma ba wanda suka zo a cikin alkur'ani suna cikin wata ruwaya ne da wasu ruwaya ta sani an gane ko wasu ruwayan kuma ba aiki da su wasu kuma nasu ne da wasu zai kawo wasu kamar yadda su ma da suka kawo a cikin nan daga cikin abin da shi ma yake kawo shi wannan babban tabi idan abdurrahman din yakan kawo wannan fadin Allah ta'ala da ya zo da shi a cikin wanda imamu tabar ya kawo shi tabar ya mutu ainihin hijira na da ɗari uku da goma fadin Allah ta'ala yake cewa wal bahrul masjur me ne bahrul masjur me ma'anar al masjur ah, ba ɗalibai da muke tafsiri ba al bahrul masjur ko za a yi na adil kalbani ne kun gane wannan fahaushen nan malami limami ne na ka'aba babban malami ne allah ya jaraba allah ya kare an gane ko ya zo irin orientalist din nan suna mai turbe suna ganin cewa ba sai lalle wai ka karanci tafsirin alkur'ani ba za ka iya ainihin fassara alkur'ani kawai tun da su larabawa ne nuna da a ce masu biyu wani tafsiri sai ce to haka ne Allah ta'ala ne ce yana cewa ya kallinta ya ce ta Allah ya cewa mini ma'ayan da ya kawo mala za ka tuna kamar na rubuta ta kawo mutum ba وما يهد بآياتنا إلا كل ختار كفور وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يجي نعم من سن يجحد بآياتنا من سن تومي معنى ختار hatta taburutan lati kadabat ko kuma da lati kadaba shi ke nufi su ba amsa an gane magana ko hatta aka ga gadur ne ko gadda mai yudara akan wannan wazan ko hatta gadda dari. babu mai jayayya da ayoyinmu sai wanda yake mayudari ko mai ce wani Allah an gane magana ko kaga dole ta hata da tafsiri kana bukatar tafsiri to da wannan Allah ta'ala yake cewa al-bahr masu Allah yana rantsuwa da ainihin wato teku wanda ke ta cika amma ba ta yi ambaliya an gane ko to shi ne zai ce sai ce wal bahr mawqut muwaqqat da ainihin tekun take muwaqqat tana waje daya a tsaye an gane ko ya ce wa ƙara ƙaunin ta'ala ya faɗa ya karanta Allah faɗin Allah ta'ala yake cewa wa ilal buharu sujjarat fadin Allah da yake magana akan wa'annan al-biharu ah, ah, sujjarat wa ilal biharu sai wani sura ne wannan idan shamsu ya fi ko fadin Allah ta ce idan biharu sujjarat Allah na rufuwa da yana magana cewa yayin da kuma teku sujjarat suka zama aka wato aka zama da su suka zama kamar karmami na wuta suka tashi da wuta an gane ko to sai ce sai fassara sai ce wa'idar da har da wanda aka rura wuta an gane ko magana ne akan misali tashin kiyama duwa abin da wato su wannan bihar ƙoramu suka zama cewa sun kasance ƙoƙari suna tashi da wuta ya ce amma kutubu tafsir daga cikin littattafan tafsiri min abrazil daga cikin su wanda suke magana tafsir Qur'an bil ya ce guda uku ne tafsirin ibn kasirin kamar ka fara a baya ya rasu ainihin hijira na bakwai da da kuma tafsir Amir Sanani wanda ke bai son tafsir Amir Sanani na ji shuru shuru tafsir amirin sana'ani ko ba ba san ya tafsiri ba na da cikin fa'idar ma'ada ni ma na karu ko ba gaskiya ba ni ma na karu kai ma ka karu shine fatihur ridwan ba ni ba ma fatihur ridwan <laughs> fi tafsirin zikirin bil athari wal qur'an wala ni ba ta jin wani tafsirin ba sai musu su wannan ba san wannan abu ban ta jin shi ba na san da amirin sana'ani na tafsiri amma me sunan da sai yanzu an gane ko sai ba mu shakke kuma na an raga saba da ta al ba bi baki dal qur'an bil qur'ani an gane ko to mu wannan mu koma gaba wanda yake bayani akan ainihin wato al'amsalatu da ya saddaku idan khalifi matsalin al-mutabir za mu ga wasu misali da yake shiga cikin wannan matsala din da muka yi na daga ciki akwai ayoyin da Allah ta'ala ya zo da su amma ne wasu ayoyin kuma sai Allah zo da su ya khassasa su warda lafzul zulm amman Allah ta'ala zo lafzul zalunci ga baki ɗaya ne a fili ne amma ya gama komi inda ya ce zaina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum amruhum muhtaduna Allah ta ce wanda suka yi imani ba su takwada imanin nasu don zalunci ba wa'annan suna da ainihin aminci kuma sannan a gidan duniya da lahira ba wani dole kuma shiriyu an gane ko faqad fassara rasul sallallahu alaihi wasallam kan shi ya tasisin wannan aya din ashirkun bizir aya zarbu shirk ya istidlali da fana Allah ta'ala yake cewa inna shirka da zulmi azim shi wannan shirka zalunci ne mai girma mun gana magana ko nan ya zo ainihin wato da magana ne am nan kuma zo a wajen khas kun ga wannan ya kayyade wannan kenan ko ya fassasa wannan sai faɗin Allah ta'ala yake cewa wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira ko na sautin isra'il ya Allah ka ji kan iyayen mu kana neman suka ji kan su su biyu din nan kamar yadda suka ji kan mana ainihin kanana kun ga wanda umuman amina ga kowane uba musulmi ne ko kafiri za a yi mashi addu'a an gane ko amma kuma ko maksusun bi qaulillahi ta'ala amma an keɓance su an keɓance wannan tafsisi in da faɗin Allah wannan ami da faɗin Allah ta'ala ya ce ma kana lil nabiyyi wal lil nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu ulul qurba ko ba ka bani da sunan tauba baya kasancewa baya kamata ka annabi da wanda suke imani su nemi gafaran Allah da mushrikai ko da ko sun kasance ulul qurba ne makusantansu ne ko min ba da mata mai lahu ashabul ko jahim ko wa ma kana istighfar ibrahim na abihi am illa amma yatu ada iyahu ko falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu kun ga wannan ayan ya zo wancan amin wannan kuma ya zo a matsayin khas ya kasasa a ce wannan neman gafara din kawai musulmi uba ake yi banda a amma ka dauke shi a wancan ya zo ne kawai wa qur rabbi mun gana magana wannan ya zo a cikin ayin dirasa manhaj tafsirin qur'an bil qur'an inda ibn kathir wa sanani wa shaqiqi wanda ainihin wato wannan malamin ya dauka ne bayani akan shi abu na biyu yanzu mun ji bayani akan tafsisi da ami ko yanzu za mu bayani akan wannan ya zo mujmal ne wannan kuma sai ya zo mu bayyana yanzu wannan muna shiga usul fiqi ne ko gadi fiqhiyya usul fiqi an gane ko kun ga tafsiri kenan wanda zai ba su ana bukatun wannan abubuwa yanzu zaka gana bayan to kai yanzu ma in yanzu kake ji baka san me mujmal me me bayani to ya za a dauki bayanin kenan dan ko ana sadaro bayanai ne ajimar Allahu al-qadar alladhi yanbaghi infaquhu fi qawli ta'ala Allah ta'ala ya abu mujmali abinda za a iya ciyarwa sai ce wa mimma fi yunfiquna daga abinda aka zarta su muka zarta suna bayarwa idan ka dauki wannan gabaki daya mujmal ne an gane magana ko duk abinda ka samu zaka infaqin shi kawai na samu naira 200 kawai sai dauka mu baka wa min ma rakanna mun fukuna daga cikin abin da suna in baki shi amma kuma kila kuma akwai matsalan bare zan siya an da safi akwai matsalan ka akwai matsalan kasa mun gane bayanin ko kun ga wani kawai ijmali ai Allah ya ce ne ba farko ai annabi lalu za ka kitabu la ko hudal mutaqin الذين يؤمنون بالغيب salata الصلاة ومما رزقناهم ينفقون cikin sukofin ne a cikin abin da aka ba suna infaki shi ya ce wa bayyana fi na akhar sai Allah zai biyu shi a cikin wani ayan kuma daban wani mawdu'in daban annal qarar in yanbaghi ko ya as a an a hajj abin da za ka a kan shi ne abin da ya karu kwalalin da ya karu ka gan bukatan ka ko kuma yanzu kana da ba tare da tafsiri ba ni na samu dubu goma kawai yanzu malam bin leman dubu goma shi ke zan duba asalin ne mejo matsala na yanzu shi ke zan ciccire ciccire sai ɗauka shawarar mu yi kamu an gana magana ko kada ya zan cewa ka kwashe duk abin da kake da shi karka zama rubuci wala ta ta'ala da kama mululata ila ka ko wala ta busuka ha kullal masu ba za ka mika gaba ɗaya ka kuma ka zama cewa ka zama abin zargi ba an gana magana to shine wannan ayan ta zo akan wannan magana ɗin abin da ya taru shi ne za ka cire shi ne wannan amma kuma wasar da hadar da kullatin da tsira labar da mina ka cike gurbin da abin da ke bukatar na kudda sai ka cike wannan abin da kake na dole sai ka nemi abinci ta iya na abincin da shauran kai sarka da shi wa zalika qawluhu ta'ala hakan na zuwa ne kan Allah ta'ala yake cewa wa yas'alunaka ma za yunfiquna suna tambayanka ya rasulullahi menene za su ciyar da shi wancan wani ma rasar na wuyan shigo na ko to wa ya halu na kama za yin shigo duka dai a bakara ne suna tambayar ka me za su ciyar me za su ba wurin afu al'afu ya biya ne ba ya biya ke magana ba yanzu ga idan kawai gargi ne dan uwana za ka ce kulul al'afu kawai ga yani a al'afu shi ne azza'ir wallahi wannan magana ba ku kalla dukan dan sako dan abin da yare dan saboda kawai in ana abin zaka ji gingim ne shi duk karatu aka ce ɗaliban ilimi ne mai shi na shan wahala wanda yake saurari na shan wahala sai abin da aka cusa shi ko wani kuma shiriya sai ka koma kai sa. mun gane magana ko ulil afu kai in normal ne yanzu ne tafsiri abin da zai fara zuwa ma da hukunin ayi kwakwalwanka ulil afu ce na da su yafiya amma yafiya a nan mutum ai an kan bayani ma da yin fi kuri za a bayar to ke kenan za a bayar ai an samu matsala an gane ko azzai da ala kadar hajjata min lafiya abin da ya karu a kan bukatun ku shine alafu an gane ko na rara ba rara ba rara guda biyu an gane ko ala ashabu tafasir wannan shine mafi mafi ingancin tafsirin suka faɗa ko kuma sabu tanku wanda haka tanku suka faɗi al'afu nan ba ya fiya ne a nan wajen ba za mu zo mu ji kalmomi daban-daban amma kuma sun zo daban-daban ma'ana daban baraka an gane ko Zaga ta tazo a nan wani tazo a nan amma kuma ma'ana daban-daban ne ta so